Ressa Sedudia. Sashen Hausa muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci ishirin da 25 ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraren mu Haruna Mamman Bako ne ke muku sallama a cikin shirinmu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A cikin shirin da za mu gabatar muku za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar waɗansu ƙungiyoyin ci gaban demokaradiyya ne suka yabawa ɗan takarar jam'iyyar RDR canji Alhaji Muhammad Usman game da matakin da ya ɗauka na garzaya kotu domin kalubalantar sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu maimakon ya bi hanyar tarzoma. a tarayyar najeriya kuwa za a ji cewa a wannan makon ne aka fara makon amosanin ido za a ji abubuwan da ke cikin wannan makon muna ɗauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma duka wannan zai zo muku ne bayan na jona ku da tashar mu ta washington dc domin ku saurari labarun duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an tashi lafiya ga labaran duniya. Gwamnatin Biden za ta ba da izinin kariya ta wucin gadi ga bakin hauren 'yan kasar Venezuela da ke zaune a Amurka kuma tana kokarin daidaita matsan lambar kasa da kasa kan shugaba Nicolas Maduro na gudanar da zaben gaskiya da adalci, in ji manyan jami'an Amurka jiya Litinin. Wannan matakin da zai taimaka a kimanin mutane 320 ya cika alkawarin da shugaba Joe Biden ya ɗauka yayin yakin neman zaɓe na shekara ta 2020 don baiwa 'yan Venezuela da suka bar mahaifarsu matsuguni a cikin halin rugujewar tattalin arziki, rikicin masifa da rikicin siyasa a ƙarƙashin Maduro. mutanen venezuela da ke amurka dole ne su nuna cewa suna zaune a cikin kasar har zuwa ranar 8 ga maris 2021 don cancantar samun abin da ake kira kariya ta ɗan lokaci wato tps in ji jami'ai ga manema labarai idan sun cika ka'idojin za a ba su izinin zama a kasar na tsawon watanni 18 su zauna kuma za su iya samun izinin aiki Shawarar ta samo asali ne daga abin da ake kira extraordinary temporary conditions wato yanayi na wucin gadi na musamman a Venezuela game da yunwa da rashin abinci mai gina jiki, karuwar kasancewa da tasirin kungiyoyi masu dauke da makamai, abubuwan da ke durkushewa, in ji wani jami'i. kimanin 'yan kasar venezuela miliyan 5.4 ne suka yi hijira a cikin 'yan shekarun nan a cewar hukumar kula ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya gwamnatin trump ta ki bayar da tps ga 'yan venezuela duk da kiran da 'yan democrat da wasu 'yan republican suka yi amma a ranarsa ta ƙarshe a ofis trump ya ba da umarni na ɗan lokaci don hana fidda 'yan venezuela wani alƙalin kotun koli ta ƙasar brazil ya soke duk hukuncin da aka yanke wa tsohon shugaban kasar luis inacio lula da silva a ranar litinin lamarin da ya share masa hanya don tsayawa takarar shugabancin kasar a shekarar 2022 an yanke wa da silva hukunci sau biyu saboda almudahana da halatta kudaden haram a shekarar 2017 an yanke wa tsohon shugaban hukuncin shekara tara da watanni shida dangane da wani jerin gidaje a garin Gwaruja da ke gabar teku. Shekaru biyu bayan haka an yanke masa hukuncin shekaru sha biyu a irin wannan yanayi. alkalin kotun kolin edson fashin ya gano cewa kotun tarayya da ke kudancin birnin kurtiba wanda ya bayar da dukkanin hukuncin biyu ba shi da hurumin yi wa tsohon shugaban shari'a kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne a sake gabatar da shari'o'in biyu a kotun tarayya da ke brasilia babban birnin kasar da silva ya yi mulki babbar ƙasar ta latin amurka tsakanin 2003 da 2011 lokacin da brazil ta zama ɗaya daga cikin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki a duniya an tsige wanda da silva ya zaɓa ya maye gurbinsa tsohon shugaban ƙasar dilma rousseff a 2016 bayan da brazil ta fuskanci koma bayan tattalin arziki Masu sauraro kada a manta labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gwamnatin sudan ta kudu ta sanar da tara kan rashin sanya abin rufe fuska ko kuma nisantar da juna a cikin jama'a don kariya daga yaduwar coronavirus wacce ke haifar da cutar covid-19 duk wanda bai sanya abin rufe fuska ko kiyaye ka'idojin nesanta juna ba za a ci tarar shi fam dubu shida na kudancin sudan kwatankwacin dala goma a kasuwar bayan fage a cewar rundunar da ke aikin gwamnati ta ƙasa kan covid-19 gwamnatin ta kuma ce za ta ci wuraren aiki waɗanda ke karɓar marasa lafiya covid-19 ba tare da izini ba tare dala ɗari wasu sun ce tarar ta yi yawa a kasar inda ma'aikatan gwamnati ke samun dala goma kacal a wata yayin da wasu suka ce hakan zai koya wa mutane darasi kwamitin sa ido na musamman kan yaƙi da cutar coronavirus ya kuma yi gargaɗin cewa za a tsare mutane da suka karya dokar hana zirga-zirga na tsawon awanni 24 don wayar masu da kai kan jama'a game da illolin rashin bin covid-19 Gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ɗaya daga cikin jigajigan jami'ar Democrat a Amurka na yin watsi da kiraye-kirayen da ya yi murabus a yayin da ake ci gaba da samun ƙarin zarge-zargen cewa da ya yi lalata da mata. A ƙarshen mako, wasu manyan shugabannin jam'iyyar Democrat biyu na Majalisar Dokokin Jihar New York, shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa a jihar andrea stewart cousins da kakakin majalisar wakilai carl hesty sun ce kumo ya kamata ya yi tunanin yin murabus bayan da mata biyar waɗanda hudu daga cikinsu suka yi wa gwamnan aiki suka zarge shi da ci gaban da ba a so amma kumo ya faɗa ranar lahadi cewa babu yadda za a yi ya yi murabus bari mu yi binciken babban loya bari mu samu sakamakon binciken sannan mu san inda za a yi daga nan. labarun duniya kenan suka zo muku daga washington dc a nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu za mu tsunduma gadangada a cikin rahoton da muke ɗauke da su inda za mu fara da janguriyar nijar a janguriyar ta nijar waɗansu ƙungiyoyi ci gaban demokuraɗiyya membobin gamayyar ccrd ne sun ka yaba waɗan takarar jam'iyyar rdr canji alhaji muhammad usman saboda yadda ya zaɓi garzayawa kotu domin ƙalubalantar magudin da yake zargin an tabka a zaɓen 21 ga watan fabrairu a maimakon ya bi hanyar tarzoma suna masu jan hankula 'yan kasar ta janguriyar Nijar da su nisanci 'yan siyasar da ke furta kalamai irin na neman tashin hankali. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Sulaiman Barma yana ɗauke da wannan rahoton. tun a washe garin fitar da sakamakon wucin gadin da ya bayyana shi a matsayin wanda ya sha kaye a zagaye na biyu na zaben da ya hada shi da bazum muhammad na jam'iyyar pnds mai mulki dan takarar jam'iyyar ldr canci muhammad usman ya yi watsi da wannan sakamako wanda a take yanke shawarar kalubalantarsa a kotun tsarin mulkin ƙasa ya kuma sha nanata wannan matsayi mafari kenan kungiyar ccdr ke yaba wannan halayya ta sa Siraji Isa na daga cikin shika-shikanta. Malam Muhammad Usman dukka cikin huricin da ya yi da kalamman da ya yi da matakan da ya ɗauka ya nuna da cewa shi tsohon shugaban kasan wannan kasa ne sannan kuma ya san abin da ke iya kawo tashin hankali sannan kuma ya nuna cewa akwai hanyoyi wa'anda ya sani wa'anda haka ne doka ta tanadar kundin tsarin mulki ya tanadar ya je ya kai kotun koli wadda ita kadai ce adda hurumin ta wanda adda gaskiya ko wanda bai da gaskiya sannan kuma ta sakamako na dindindin a makon jiya wasu biranen kasar nan sun yi fama da tarzomar watsi da sakamakon zaɓe yayin da muhammad usman ke faɗi yana ƙari cewa ya ƙudiri aniyar zuwa kotu saboda haka ƙungiyar ta shawarci tsohon shugaban kasar ta nijar ya yi watsi da shawarwarin mutanen da ta kira miyagun abakan tafiya a matsayin shi na daccizo a matsayin shi na wanda ya jagoranci wannan ƙasa ya san da cewa kada ya saurari wa'anda ke iya tusa mishi kalamai na hitina na tada zamna tsaye na tarzoma amma ga irin kalamman da yake hurtawa da shi da wa'annan mutane ba hanyar su guda ba saboda shi ya zaɓi zaman lahiya a nan gaba cikin watan na maris ne kotun tsarin mulkin ƙasa za ta bayyana sakamakon dindindin na zaben shugaban ƙasa na 21 ga watan fabrairun da ya gabata dalili kenan kungiyar ccdr a ta bakin shugabanta isu sidibe ke kiran 'yan ƙasa su kasance masu nuna halin da tako da bin umarnin hukumomi domin tabbatar da zaman lafiya demande aux citoyens de rester et et de respecter les décisions des institutions de la République. A yammacin Juma'ar da ta gabata wata tawagar 'yan hamayya a ƙarƙashin jagorancin Muhammad Usman ta ziyarci ofishin jam'iyyar PHP dubara ta tsohon shugaban gwamnatin mulkin soja janar Salu Jibo sai dai ta yi kusa da jami'an tsaron gar national waɗanda suka rufe kofar gidan ba shiga ba fita sakamakon wani umarnin da suka ce ya zo musu ne daga sama. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a halin yanzu sai mu tsallaka zuwa tarayyar Najeriya inda a wannan makon ne aka fara makon amosa ne ido. Suleiman Ibrahim na asibitin koyarwa a jami'ar Abuja yawa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Hassan Mai na kaina karin bayani akan abubuwan da ke wannan makon. lahadi ita ce rana ta farko a cikin mako guda da ake warewa duk shekara domin gabatar da ayyuka na musamman bayanai da wayar da kai da tantancewa domin amfanin masu ciwon amosanin ido wanda aka fi sani da ciwon glaucoma da turanci sannan kuma waɗanda ba su riga suka sani ko suna fama da wannan cuta ba in an tantance eh, mai yiwuwa a gano su domin a ɗora su akan magani a ɗora su a kan ƙa'idoji wanda za su amfane su domin abin da ya saura na ido na gani a tsare shi kada ya da sa lalacewa wannan ciwo ciwo ne mai haɗarin gaske wanda ke haddasa makanta kuma makantar da aka yi ta aka same ta domin daga ciwo na amosanin ido ciwon glaucoma zuwa yanzu ba a samu magani ba da za a iya warkewa daga wannan makanta to shi ya sanya aka lissafa shi a cikin ciwuruka masu hadarin gaske yana da amfani kwarai kula da magani na hawan jini ga masu hawan jini wanda suke da labari a cikin zuri'a su tun daga iyaye zuwa sauran dangi akwai hawan jini ya kamata su bincika domin hawan jini jini yana da alaka da samun shi ma ciwo na amosanin ido wanda aka sani da turanci glaucoma wannan kenan sannan abu na biyu da yake da mahimmanci game da wannan cuta shine kamar haka na ɗaya duk mutane ana ba su shawara da su ziyarci asibiti lokaci zuwa lokaci domin tantance lafiyar jikinsu sannan abu na uku shine wannan cuta ta kan daɗe a jiki ba a san da ita ba abu na gaba shine akan yi gadon wannan cuta rubuta idan akwai labari a cikin zuri'a iyaye ko kakanni ko sauransu eh, za a iya tsammanin sauran zuri'a wani zai iya kamu da wannan cuta mutane da yawa ana tsammanin sama da mutum dubu ɗari a najeriya suna fama da wannan cuta sannan kuma waɗanda suka kai shekara arba'in abin da ya sama ana son su bincika saboda zai tafi faruwa a cikin waɗannan shekarun sannan kuma ah, baka fata mu kenan baka fata mun fi yawa a cikin cikin masu fama da irin wannan cuta abubuwan da kuma za su taimakawa mutum shine akwai motsa jiki yana taimakawa wurin rage yiwuwa hadarin kamuwa da wannan cuta gujewa shan taba sigari yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai iya taimakawa wurin guje ma wannan cuta cin abinci masu sinadari sinadarin vitamin a vitamin c da su vitamin e da vitamin d duk suna taimakawa kamar su karas su alayyahu su latas su manja duk abubuwa ne wanda suke da sinadari mai yawa na ko ina abubuwan da na lissawo abinci mai sinadari da ake ce ma zinc shi ma yana taimaka kamar su naman rago eh, naman talotalo duk suna taimaka Masu sauraren mu kara ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare taimako ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a halin yanzu ga mahmud Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba kai ne ba ba ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai. Masu saurare Assalamu alaikum. Barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Noman alkama a Najeriya sai dai mace yana cikin lahaula wala guwata. A nan Kano ba Lahadi ba Litinin a duk rana ana cin buredi fiye da miliyan ɗari a rana. Ana kashe dala dala ba naira ba biliyan shida da miliyan 200 shigo da alkama kasar nan duk shekarar duniya. Masu korafin manoma alkama a Najeriya da fafutukar da suke yi wajen lalubo haƙƙinsu shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo. A dakace mu. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara. Masarare batun farfado da harkokin noma na daga cikin al'amuran da gwamnatin Najeriya ta yanzu ta sanya a gaba tun ta shekaru kusan shida da suka gabata. Hakan in ji gwamnatin na cikin matakanta na bunƙasa Najeriya da abinci baya ga faɗaɗa hanyoyin kuɗaɗen shiga ga hukuma waɗanda ba su da nasaba da albarkatun mai. Sai dai manoma alkama na ƙorafin cewa gwamnatin Najeriya ta mayar da su saniyar ware a tsare-tsarenta na raya noma duk wada rawar da suke takawa kan sha'anin samar da abinci ga 'yan kasa Kafin mu je ga korafin manoman bari mu ji tsokacin masana akan ita kanta alkama din. Alkama dai a duniya sunanta universal food kusan alkama ce tafi kowane irin abinci nau'in gida jikin dan adam. Naka sarrafa ta kowace siga. yanzu misali biredi da kake gani gurasa fanke su donuts din da biskit da wayansu abubuwa wanda ya suke nasara na harkar alfarma na nishadi na abinci duk daga alkama ake yin kuma yanzu ka duba kamar nan kano akalla a kasar banda su nau'in su gurasa da fanke da cincin da suwaye iya biredi kaɗai yanzu da ake yi a nan kano ba lahadi ba litinin a duk rana ana cin biredi fiye da miliyan 100 a rana fiye da rabin mutanen duniya suna amfani da biredi kuma daga alkama ake yin sa alhaji baban gida lamida kenan dan kasuwa kuma mai sharhi akan harkokin cinikayyar kayayyakin noma sai da duk da wannan muhimmanci na alkama da aka ambata masu noma ta a najeriya na kokawa Dr. Salim Sale Muhammad shi ne shugaban kungiyar manoma alkama a Najeriya. Manoman alkama a Najeriya sai dai mace yana cikin lahaula wala guwata. Ba nan komai ba saboda duk shekarar duniya za mu rubuta muna da bukata manoma suna da bukata za su yi za mu tura sunayensu za a tantance su a duba gonarsu ma daga karshe sai zama labari shin ba a san ainihin noman alkama ne a najeriya baki da an fi san a dogara da shigo da ita da ake yi ko kuma a'a ba mu da uwa gindin murhu shi yasa ake watsi da mu wace amsa kuka samu tun da kun yi tambayoyi amsar ba ɗaya ce ta an taɓa ba da program ɗin sau ɗaya an ba da bashi ko manoma ba su gama da bashin ba a nan sai muka yi tambaya da masu noman shinkafa da masu noman masara da masu noman audiga da sauran duk wanda ake ba bashi a karkashin wannan tsari wa aka taɓa ba bashin ya biya ɗari bisa ɗari kafin a bashi wani bashi babu su ƙungiyar noman alkaman nan ma su ne wanda ma aka ba su bashin suka biya bashin kaso arba'in bisa ɗari a lokaci guda sannan kuma suna ci gaba da biya daga binciken da muka yi manya-manyan kamfanin ne da suke buƙatar maƙudan kuɗi su sarrafa su suke buƙatar su samu irin alkama mai yawa su sarrafa sannan kuma gaba ɗaya wa uba suna ƙarƙashin jagorancin gwamnatin amurka na ɗaya kenan na biyu da muka bincika muka gani sai muka ga kuɗin da najeriya take fitarwa a je a siyo alkama a ƙasashen amurka da sauran ƙasashe ana kashe dala dala ba naira ba biliyan shida da miliyan ɗari biyu shigo da alkama ƙasar nan duk shekarar duniya ka ce kun yi bincike kun gano waɗannan bayanai da ma alƙalama da ka ambata ku wanne mataki kuka ɗauka misali na tinkarar hukumomi ya kasance ku sun ba kulawar da ta kamace ku wato muna gaya maka kwari duk hanyar da za mu bi muga kan cewa an asasa noman alkama a najeriya mun yi kalubale ma da suka ce alkaman najeriya ba ta da kyau wannan ta sa muka yunkura muka je muka so injin da yake tantance ta itan kaɗai rere ya fitar musu ɗinta tamkan ta amurka a ba su dan saya kuma mu tsaya nan ba sai da muka sa kamfanin bincike wani kamfanin da ake kira firo da haɗin gwiwar lecture research institute muka haɗu aka tabbatar da kan cewa alkaman najeriya tana yin burodi daman kalubalen ku bi ne alkaman najeriya da dauda take zuwa ba ta da kyau na biyu ba ta burodi sai aka ta kyale suna shigo da alkama kasar nan suna sayarwa yadda suke so to an tabbatar musu yanzu mu mun tambayi musu a kungiyance an tabbatar musu kuma an rubuce a kasar nan a ilimance kuma aka ba da analysis din wanda har da sasa kawo global su ma sun taimaka wajen ba da nazari na bincike da sauransu aka tabbatar musu da kan cewar alkaman najeriya tana da kyau alkaman najeriya tana burodi wannan fa tsari da nke gaya maka da duk wannan fafutuka da ake yi ba babu hannun gwamnati ba ce mu muke yi a kungiyance muke ne ku ba ku tinkari gwamnatin ba ce ai gwamnatin mun tinkare ta yafi a irga bata nuna alamun sha'awarta akan abun ba duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka. Ko da yake yunkurin wannan fili na samun ministan noma na Najeriya akan wannan batu ya gaza cimma nasara, amma mu Madina Dauda ta zanta da Sanata Abdullahi Adamu da ke zaman shugaban kwamitin harkokin noma na Majalisar Dattawan Kasar. To wannan magana ba zan ce karya ba ne ba kai tsaye ko da yake na san hukumar noma na gwamnatin tarayya ba ta nuna bambance mace tsakanin ƙungiyoyin manoman nan da muke da su a wannan ƙasa amma in za mu gaya wa mu gaskiya manoman shinkafa a najeriya ko masu noma na tudu ko na mu sun fi noma kama yawa iyaka dai su manoma alkama shugabanninsu su tashi tsaye sun san ofishoshin wayannan mukarrabai na gwamnati sun san ma ofishin mu yan majalisa ko da ke mu yan majalisa ne kuma da zuwa an kawo kara mun an magana da ke ya kama hankalin mu ba da haki mu kai wurin wanda muka san cewa sa ne a tsarin harkar noman najeriya ya da baki yana zai iya ce ni ne ce amma misali na kwamiti na gargajiya a majalisar tarayya ban da wani takardar masu noman alkama so shekaru biyu a jere a jere ina zuwa in za fara noman rani na fi na alkama ina zuwa so biyu to amma yan kwanakin da ba da kitar mai kala a san a'a menene wanda magana ke ban san wanda magana ya yi kamari haka ana sun yi nisa haka ba to amma insha Allah in za su samo hanyar su same mu to mun zama sai za mu samu ma'aikatan noma nan da daga tare da sun da samu minista da minista na sauraron mu mu ga shi yakan je mu mu samu gana shi to gashi kaza kaza kaza mu kila ka ji wannan magana ministan kashi da Kano yake ana kuma alkama a Kano ba za a ce maganar alkama bai sani ba ban matsalar ke fuskanta manoma alkama a ce bai sani ba to amma idan kawo ƙara ko an kawo mana shawarwari da zai inganta ah, dangantaka tsakanin wa'annan manoman da hukuma to zai taimaka To amma shugaban manoma alkamar a Najeriya ya yi tsokaci a kan kalaman sanata Abdullahi Adamu. Wannan abin da ya faɗa gaskiya ne. An rubuce ba mu tura masa ba, amma a maganance mun zauna da shi mun yi magana a ofishinsa a nan cikin sanar bildin sannan mun haɗu da shi a Kaduna wurin ƙaddamar da noman alkama mun sake bar bayani a nan ne ma ya kalubalance mu da ai ya kamata mu rubuta takarda mu shaida masa amma yanzu zancen da nake maka saboda wannan halin da muka samu kanmu na bana a ciki to muna nan mun yi rubutu mun ba masa da su kara tallafa mana su taimaka mana da wasu ƙarin jawabai yanda za mu ɗauki wannan memoranda tamu makaita budankawa shi shugaban bangaren harkar noma na senate wato abdullahi adamu dr salim sale muhammad kenan shugaban kungiyar manoma alkama a najeriya lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka dai don aikin talaka. Masarare karshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokanan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara musamman Madina Dauda. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya. Wassalamu alaikum. Garba ina tausan kanmu ba ma fatawar samu sai ido a wajen damu. An gaida Mahmud Ibrahim Kwari da shirin 'yan ƙasa da hukuma yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma ɗauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar Iso Muhammadu ya samu lambar yabo daga gidauniyar kasar Birtaniya Mo Ibrahim mai gurin kawar da mulkin kama karya a kasashen Afirka. Jaridar ta ce la'akari da ci gaban demokradiyyar da aka samu a Nijar da irin hanyoyin ci gaban da shugaban ya buɗewa wa al'ummar kasar ne. ya sa kwamitin kula da duba cancanta yanke shawarar karrama isu muhammadu da lambar yabo ta gidauniyar mo ibrahim saboda abin da ta kira mulki na gari da ya gudanar a tsawon shekaru goma jaridar lebanon ta bayyana cewa taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso yammacin tarayyar najeriya ta tilastawa dubban 'yan ƙasar arcewa zuwa jihar maradi a jamhuriyar niger domin neman mafaka yankin da shi kansa ke fama da matsalolin tsaro jaridar ta ce hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta kiyasta cewa mutane 7,660 ne suka gudu daga najeriya zuwa jihar maradi yayin da aka gano wasu 'yan jihar ta maradi 3,500 da suka yi hijirar cikin gida galibinsu mata da yara ƙanana a sanadiyar hare-haren da aka fuskanta a 'yan kwanakin nan a jihar Sokoto. Abin da ke nunin jihar ta maraɗi da ke kudancin Nijar na samun bakuncin 'yan gudun hijira dubu ɗari daga cikinsu dubu saba'in da bakwai 'yan Najeriya ne da suka tsere wa hare-haren 'yan bindigar da suka addabi jihohin Sokoto, Zamfara da Katsina. Jaridar Nijar Enter Ebdo na cewa Muhammad Usman ya jefa kansa cikin halin sarƙaƙƙiya saboda yadda ya yi ikirarin lashe zaɓe a wani lokacin da hukumar zaɓe ke cewa bazum muhammad ne nasara a fafatawar ta ranar 21 ga watan fabrairu jaridar ta ce abin jira a game da wannan dambarwa shine matakin da zai ɗauka idan kotun tsarin mulkin ƙasa ta tabbatar da nasarar bazum muhammad to amma a cewar jaridar le monde Muhammad Usman na fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen Nijar domin ya janye ƙudirinsa na kalubalantar sakamakon zaɓe wato ya aminta cewa bazun Muhammad ne galaba a karawar da suka yi a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa. jaridar ta ce a nan cikin gida wata tawagar sarakunan gargajiya da shugabannin addinan jihar da magaram ta kai ziyara gidan ɗan takarar na rdl canji da nufin ba shi shawara ya rungumi kaddara sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar. masu mu za mu kammala shirin na wannan lokacin ne da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka yayin da aka cika shekara bakwai da mamayar da rasha ta yi da kuma kwace yankin crimea sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya tabbatar a wata sanarwa cewa gaskiyar ita ce crimea yankin ukraine ne mamayar da rasha ta yi da kuma karin ayyukan soja a mashigin na crimea ba iyakokin ukraine kadai ya shafa ba yana kuma barazana ga tsaron duniya a cewar sakatare blinken tabbas mamayar ta shafi rayuka Hukumomin Rasha da ke mamaya sun ci gaba da kai mummunan farmakin danniya a kan 'yan Tatar da kabilan Ukraine da sauran tsiraran kabilu da addinai a Crimea. Hukumomin Rasha sun kai farmaki a masallatai da gidaje. Sun kori kafafen yada labarai masu zaman kansu daga mashigen. Sun kuma yanke hukuncin zuwa gidan yari mai tsawo akan waɗanda suka yi magana a kan mamayar. Danniyar da Rasha ke yi ta sa mazauna yankin Crimea zama cikin fargaba ba sa iya rayuwa yadda ya kamata. Sakataren Blinken ya yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen mamayar da take yi a Crimea ba tare da ɓata lokaci ba, ta kuma saki fursunonin siyasa na Ukraine da ake rike da su ba bisa ƙa'ida ba. Bayan haka ta maida mashigin a ƙarƙashin ikon Ukraine. Haka kuma ta yi kira ga Rasha da ta kawo ƙarshen farmakin da take kaiwa a gabashin Ukraine. Takunkuman da Amurka ta sanya kan Rasha a matsayin mai da martani kan farmakin da Rashar ke kaiwa a gabashin Ukraine da kwace yankin Crimea na nan daram sai dai in Rashar ta canza abinda Blinken ya jaddada kenan. Amurka ba za ta taba amincewa da mamayar da Rasha ta yi wa Crimea ba. Amurka na marhaban da sabon shirin Ukraine na Crimea Platform wanda aka yi da niyyar inganta martanin kasashe a kan mamayar yankin Crimea da kuma mai da martani kan matsalolin tsaro da ke karuwa da matsin lamba daga kasashe a kan Rasha da dakila karin saba haƙoƙin bil'adama da kara waɗanda mamayar ta shafa kawo ƙarshen mamayar Crimea a Rasha da mai da cikakken ikon mashigin ga Ukraine. Ranar 23 ga watan Agusta na wannan shekarar za a kaddamar da dandalin na Crimea Platform a hukumace a wani taron kola da za a yi a birnin Kiev. Amurka na fatan ci gaba da aiki da Ukraine da kawayenta don kawo ƙarshen mamayar rashar a yankin Ukraine da kuma farmakin da rashar ke kaiwa a gabashin Ukraine. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.